go hazanga tana an bushe shi da tasu usule ta tasu usule hankali hankali da aibu hankali ga shiga hankali ta tasu ita kanka wallahi ta tasu ita kanka ga shi iske ka ka sani wanda za ka yi ga aiki shi lalace ma ta tasu usule hankali da aibu hazan hankali da aibu hazan na lillahi kai aibo ya kai tashin hankali hankali hankali subhanallahi aiki ya lalace aiki ya lalace wallahi na saba ba ta ko ina ba aibo ya gama da shi aiki ya lalace ya ya ya yo ba Allah aiki ya lalace kashi ya ga dogo mai zamani dogo mai zamani